وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين sun kasance suna farfasa duwatsu don su gina gidajen da za su zauna a cikinsu cikin aminci daga duk wani abin da suke jin tsoro.